Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigama shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya na ganin an ba da dama bai ɗaya ga masu neman aiki. Sai kuma shirin kallabi na Maryam Dauda muna kuma tafi da nasiha Ramadan. Daula Salim za ta shigo da sharhin jaridun Amurka kamar yadda muka saba ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta waya tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a cikin labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokar bakin haure wanda ya kwatanta da tsari na adalci wanda ke tafiya da zamani kana wadda za a yi bisa doka wanda zai maye gurbin baki ɗayan tsarin bakin haure na Amurka da ake amfani da shi a yanzu tsarin da ka iya fuskantar rashin amincewar bangarorin majalisar tarayya. daukar mutane barkatai bai dace da darajar amurka ba haka zalika yana kuma tarewa bakin haure da za su iya taimakawa ci gaban kasar samun shiga amurka in ji donald trump yana fada a fadar white house a jiya alhamis shugaban kasar ya bayyana tsarin bakin haurinsa wanda ke niyyar sauya ba da izinin zaman amurka ga mutane da mm, suke da iyalai a nan amurkan da kuma masu bukatar taimakon jin kai zuwa ga mutane da za su iya su taimaka ko kuma a samo kwararru da masana daga ko'ina a duniya su taimaka wa cigaban kasar wannan tsari da wani rukunin wanda surukin shugaban kasar gerard kushner ya jagoranta bai wani tanadin magance matsalar bakin haure da ke karkashin shirin daka ko kuma dreamers kenan na waɗanda aka shigo da su amurka tun suna ƙanana rauniyar hanya wannan abu ya sa 'yan majalisa da dama ba su yi na'am da wannan tsarin ba ministan harkokin wajen burkina faso ya kira ga kasashen duniya su kafa wata haɗakar yaƙi da ayyukan ta'addanci kamar irin waɗanda aka yi a kasashen iran da afghanistan domin yaƙi ta'addanci a yankin sahel na afirka a halin yanzu yankin sahel na da rundunar haɗin gwiwa na g5 wanda ya haɗa da sojoji daga burkina faso da chadi da mali da mauritania da kuma jamhuriyar niger an ɗora wa rundunar haɗin gwiwa alhakin yakar barazanar ayyukan masu tsaurin ra'ayi da kuma ƙungiyoyin 'yan bindiga sai dai a cikin shekaru guda biyu da aka kafa ta wannan rundunar tana fuskantar kuma baya ciki har da harin bam da aka kai mata a helkwatanta majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi 70 cikin ɗari na rundunar kaɗai ne ke aiki amma an fara samun sauƙin matsalar kayan aiki da horo nan ba daɗewa ba rundunar za ta fara aikin ta cikakke yankin sahel na da runduna ko kuma sojojin kwantar da ta tarzoman na majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha shida a ƙasar mali kana akwai sojojin ƙasar faransa dubu uku a chadi suna taimakawa wurin tabbatar da zaman lafiya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce yana kyauta zaton amurka ba za ta shiga yaƙi da iran ba a lokacin da ake ƙara samun tanke a gabas ta tsakiya yayin da babban jami'in diflomasiyan iran ya yi watsi da wannan batu da amurka take faɗi ina jin ba hakan zai faru ba in ji trump a lokacin da aka masa tambaya a kan yiwuwar shiga da yaƙi a tehran yayin da ya fara tattaunawa da shugaban switzerland ole mora a jiya alhamis amurka da iran ba su da wata alakar diflomasiyya amma switzerland tana mai wa amurka wurin kula da muradunta a ƙasar da ke gabas da tsakiya sakatariyar harkokin 'yan jarida a fadar white house sarah huckabee sanders ta kara jaddada rahotanni da suka fara fita a jiya cewa trump na bukatar canjin halaye ne daga iran amma kuma amurka za ta ɗauki mataki a kan duk rikici da jamhuriyar islamiyyar za ta iya haddasawa a yankin jakadar iran a majalisar ɗinkin duniya majid wato majid ya ce ya faɗa a wani shirin gidan rediyo da ake kira wato morning edition kenan ajiya alhamis yana mai cewa ƙasarsa ba ta da niyyar haddasa wani tashin hankali a yankin jami'in na diplomasiyyar ya zargi amurka da wasu ƙasashen yankin cewa suna yi wa iran tuhuma ce ta ƙarya shugaban 'yan adawan venezuela juan guaido ya tabbatar a jiya alhamis cewa ya aike da rukunin masu tattaunawa a ƙasar norway domin shiga tsakani a rikicin kasar ta nahiyar kudancin amurka amma kuma ya musanta cewa suna tattaunawa da wakilan gwamnatin nicolas maduro guaido ya faɗa a wani gangamin siyasa a birnin caracas wasu wakilai na ƙasar suna norway suna shiga tsakani akan batun rikicin siyasa da na tattalin arziki a venezuela wannan ne tabbatarwa a hukumance na farko game da yunkurin tattaunawar tsakanin bangarorin guda biyu bayan rikicin shugabanci da aka kwashe watanni da dama ana yi a kasar wakilan gwamnatin venezuela da na 'yan adawa suna can kasar norway domin tattaunawa jami'an venezuela sun faɗa a ranar laraba cewa ministan yada labarai george rodriguez yana wakiltan shugaba maduro yayin da dan majalisa stanley gonzales yake shugabantar tawagar 'yan adawa maduro ya faɗa a wani jawabinsa da aka nuna a talbijin a ranar laraba cewa rodriguez yana gudanar da wani aiki mai muhimmanci a ƙasar waje amma kuma dai mai ƙarin bayani ba to a gaida baba ya kuma da karanto labarai Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta amince da wata doka da ke ba mahukumta umarnin cewa a cire batun wa'adin shekaru a wajen cika gurbin aiki. Wannan ya biyo bayan koke-koke ne da kuma nuna cewa sotari ba a ba cancanta fifiko sai dai a yi batun shekaru. Wakilinmu Madina Dauda na dauke da ci gaban rahoton. Wannan doka da majalisar wakilai ta amince da ita ya biyo bayan yawan koke-koke ne da matasa ke yi na cewa da shekarun ɗaukan aiki yana hana wasunsu gurabe musamman ma a ma'aikatan gwamnati duk da cewa suna da takaddun shaidan karatu. Honorable Timothy Ngolu Simon yana cikin 'ya'yan majalisar da suka amince da wannan dokar. Wannan dokar lokaci ya kai ne mu yi gyara a waɗansu abubuwan ba za mu dinga kallon a waɗansu kawai matsalolin suna nan suna rufe mana idanunmu. Duk da haka ɗin wani ma za ka gan sai su boye a karkashin wannan abin sai su je su ɗauki mutanen su Su kawo su a ba su aiki suna yi amma an samu wanda ba san su ba sai a ce sai ka kai ka riga ka wuce shekaru kaza kaza da sauransu. Ka je shi kana so ka shiga soja da polis sai ka ji wani za a ce in ba ba kana da shekaru in ka riga ka wuce shekaru 25 ba za ka aure saboda me ai shekaru 25 din wani ma bai su kamar wanda ya mai shekaru 30 ko 35 ba saboda haka abin da ya sa jama'a su eh, eh, eh, majalisa su ka da wannan abin da zafi-zafi a wannan lokacin kenan saboda yanayin abubuwan sun yawa ne mun samu matsaloli da yawa irin wannan abin ga mutane da yawa suna zama ba aiki kuma suna nan a shirye suna nan da karfin su da takardun su su yi shi yasa wani lokaci sai su saka wani ya je karya da takardun shi a je kuma ana hukunta shi Fatima Ahmed Musa tana cikin matasa da suka kammala karatun digiri kuma ta kwashi shekaru bata samu aikin yi ba ga abin da take cewa a game da wannan dokar. Gaskiya na ji daɗin wannan cire age limit ɗinnan da majalisa suka ɗau mataki a kai saboda dama ce yanzu muka samu mu matasa na mu ma mu nemi aiki a duk lokacin da muka tashi neman aiki ba za a dakatar da mu ba saboda shekarunmu bai kai ba ko kuma a ce daga shekara 25 zuwa 35 ko 25 zuwa 50 ko 45 ake nema ba yanzu za mu iya neman aiki daga shekara 25 din har muddin ka gama makaranta ka graduating mu ma mu zama ɗaya daga cikin mutane a duniya ko ƙasashe a duniya da ake alfahari da su gaskiya na ji daɗin wannan mataki Allah da ya saka da alkhairi. To sai dai a wani bangare sanata Ahmad babba kaita ya ce wannan doka ta saba wa hankali domin ta ci karo da abubuwa da dama. Abinda ba su yi tunani ba shi ne akwai wuraren da ake ɗauka aiki wanda za a ce daga shekara 45 zuwa 50 ko kuma zuwa 60. To ya za su yi da wannan? sai su ce sai an ɗauki ɗan shekara 27 wannan bai yi daidai ba kana in ma wannan dokar za ta iya tasiri to za ta yi tasiri ne kawai kan ma'aikatan gwamnati tarayya kila da na jihohi amma ba ka ɗaukan mai kamfani na shi wanda ya kirkiro abin shi don kasuwanci ka ɗora mai irin waɗannan dokai. Abin jira a gani shine tasirin da wannan doka za ta yi idan shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kanta domin kuwa ofishin ƙididdiga ta kasa ta ce kashi 61.6 cikin ɗari na matasa ba su da aiki a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. Ba gaida Madina kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. ɗin Najeriya, don uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Haɗa tsayi, mu bar kabilanci da bambanci, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya Idan kana in kana bukata ka zo na ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba in kana bukata ka zo bar zauna Najeriya uwa uba ɗaya. ku je iko ka zauna Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da yarar maka Ibo a Najeriya, Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da yarar maka Ibo a Najeriya, Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. General Obasanjo ya taimaka Nigeria, Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. General Buhari ma ya taimaka Nigeria, Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ya.

Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a nigeria ƙasa daya uwa ɗaya uba ɗaya. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Habiba Ali. A cikin shirinmu na yau za ku ji karashin hirar da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri yayi da ita. A lokacin da ta zo nan birnin Washington DC domin karɓar wata lambar yabo. Ga yadda ta ci gaba da bayani. last year na samu hawan jini saboda wani project din da nake yi kudin ya zo ya zama abin da ya a wani wuri kaya na mm. port customs na bani wahala ga bashi ga wancan duk sai daga kawai ina son in je in koma ɗakin in rufe kofa kawai in je in yi bacci in na tashi ban san komai ba ta <laughs> samu amnesia amma to daga baya kuma ni da kaina na yi ma kaina faɗa hmm. na ce to me zan iya yi menene karfi na zai iya sai na tunani to ba garan kira mutanen nan musu bayani ba na ko kira su ne musu bayani suka ce to ba komai tunda abin da ga abin da ake ciki za a so komai kowane matsala yana da ansa kawai dai wani lokaci in ya zo ne na gaba daya sai kaga ka ya tashi sai ka rasa yadda zaka yi amma in ka kuma kwantar da hankali zaka iya samun yadda zaka yi kuma ka ka abin nan ka to menene kike menene kike tunanin ko kuma ina kike tunanin ki kai a cikin wannan sana'ar da kike yi da farko dai da muka aka fara gaskiya ni ba da ma tunanin zan yi wani nisa da wannan aikin kawai gani nake akwai matsala a samu ansa akwai matsala a samu ansa amma yanzu har kama da wannan organization da ake ce mashi vital voices din da suka kawo ni nan hmm. ya sa ma suna samun suna samun wannan karfin gwiwan cewa ba ma Nigeria kawai ba za iya shiga West Africa in ma kika gama da West Africa za ki iya shiga ma Africa za ki iya zuwa duniya duk gabaki daya abin da kike yi yana da kyau saboda ba wai kina duba kuɗin ne kina duba yaya za a tallafa rayuwa ne kuma abin da ake bukata da shi kenan saboda haka ni ma na fara wannan tunanin ina ganin okay in dai zai yiwu haka ta bari mu ga inda zamu kai shi ko kuma nefa zamu ce a baki a ba na son nefa akila <laughs> ai saboda dan wannan abun nan da ilimin nan da yake da shi na fasaha kila eh. zaki iya kawo wani canji a gurin to gaskiya ka san harka da gwamnatinmu ba yi da hmm. sauki gaskiya saboda haka ni da so samu ne ma kasu shiga hanya na amma kasu dame ni kasu bani komai amma kasu rufe min hanya dan ni yawanci experience na samu da gwamnati is more of kaman ana kare min aiki ne eh, mara daɗi ne mara daɗi ne eh, ka gani yana sa aiki na ya koma baya ne to in kun san ba za ku bani komai ni ba ma san ku bani komai kai ku bandi kawai in yi aikin hmm. a ga me zai yi wa mutane tunda ai ba competition muke ba kin san ko galibin mata idan suka yi fice suka kai ga wannan matsayin kin sai karshe ma suna son su faɗa siyasar to ni gaskiya siyasa har yanzu dai siyasa bai baya sha bana sha'awarta gaskiya har yanzu ni kawai <laughs> yawanci ana ce Um, wani kauyen in ka shiga za su ce maka ai wani wani dan siyasan ma ya zo ya yi mana wannan alkawarin amma gashi bai yi ba ke kawai kin zo nan da wata biyu har an samu wani abin ai mun gode miki kullum muna miki addu'a a masallaci wannan ya ishe ni to me yasa yan siyasan ba sa haɗin gwiwa da ke maimako ma su yi alkawari ba su cika ba su nemo irin ke kuna irin waɗannan ayyukan saboda ka san mu duk duniya san kanmu na da yawa mm. <laughs> kowa da kowa san kan shi da yake kowa dai da zai shiga um, siyasa yanzu dai yawanci zaka ga ai ba saboda mutane yake shiga siyasan ba saboda shi ma abin da zai samu makan shi na iyalin shi to ne shawaran ki ga sauran mata gaskiya ina son gaya ma mata cewa ba abin da kika sa a rai zaki da ba zaki iya yi ba um, a ba wai ke mace bace mafi muhimmanci shine wani irin canji zaki iya kawo ma rayuwa mace ne man namiji ne ai ga matan annabi hmm. dukkan su ai ba wanda ba ta yi uh, oke a duba khadija an ga irin irin rayuwar da ta yi ga aisha ita ma to ai yanzu kaga ba duba ana cewa eh an san dai tana matan annabi ne amma an aka kira su an san matan da suke da daraja ne ko ba haka ba wata ke ma zaki iya yi ba sai lallai kin jira ko wani ya bude miki hanya ko wani ya rike miki hannu ko wani ya sa miki a'a ke da kanki kina macen nan ba a hana ki canza rayuwa ba kuma za ki iya yi jama'a masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan hirar a nan kuma zamu mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar tamu habiba ali da baba yakubu makeri da ya hirar da ita da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gaida malamai yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labari kamar haka har yanzu kasar China da kasar Amurka suna ta ƙoƙarin ƙara wa junansu harajin cinikayya tsakaninsu. su. kasar china ta ce za ta kakaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan amurka da ake shiga da su kasar ta ta mai da martani ne jim kaɗan bayan matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na ƙara harajin dala amurka biliyan 200 akan kayayyakin kasar ta da ake shiga da su amurka tare da ƙarin harajin dala amurka biliyan 300 akan wasu kayayyakin da ake kaiwa china bari mu leƙa jaridar politika inda aka rubuta labari kamar haka cewa shugaban amurka donald trump a jiya alhamis ne ya sanar da wani sabon tsarin dokar bakin haure wanda ya kwatanta da tsarin adalci na zamani kana bisa doka da zai maye gurbin tsarin bakin haure na baya amma dai ana tunanin wannan tsarin zai iya fuskantar rashin amincewar bangarorin majalisar tarayyar a jawabinsa ga manema labarai wani babban jami'in gwamnati ya ce shirin zai ba da karfi kan kula da harkokin tsaro da kuma fifiko kan cancanta bisa ga tsarin na shugaba trump za a ci gaba da ba kimanin mutane mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari izinin zama amurka a kowace shekara sai dai za a sauya tsarin inda za a ba da fifiko kan ƙwararru da kuma mutane masu ilimi da za a iya ɗauka aiki ko kuma za su iya zuba jari a maimakon waɗanda suke da dangi a amurka ko kuma buƙatun jin ƙai amma wannan tsarin da rukunin da surukin shugaban ƙasar jirkushna ke jagoranta bai yi tanadin magance matsalar bakin haure da ake karkashin shirin daka ko kuma dreamers na waɗanda aka shigo da su amurka suna ƙanana ta hanya wannan abin ya sa 'yan majalisa da dama ba su yi na'am da tsarin ba daga ƙarshe bari mu je jaridar texas daily newspaper ta jihar texas inda aka rubuta labari kamar haka sama da mutane goma sun bayyana gaban kotun tarayyar amurka a jihar texas da ke kudancin kasar cikin makon nan dangane da abin da masu shigar da kara suka bayyana a matsayin wani tsarin auren boge mai girma da ake yi da nufin samun takardar zaman amurka ta dindindin kawo yanzu dai hukumomi sun kama mutane hamsin daga cikin mutane ɗari da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban da suka hada da zamba ta auren boge da zamba ta hanyar wasiƙu da zambar shige da fice da shantala karya bayan an ɗauki rantsuwa da kuma rufewa masu shaida baki za a fara zaman sauraron karar farko a ƙarshen watan yuni shafin jaridan amurka kuka saurara na wannan makon dole salim daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington ke cewa ku huta lafiya. a da daula sai kuma ra'ayo da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Baffa Adama karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya musamman a arewacin Najeriya matsala ce ta rashin adalcin shugabanni dukiyar al'ummar ƙasa wasu tsirarru azzalumai da suka samu da mulkan ƙasar nan suka wawushe a bar a kasarin al'ummar ƙasar nan cikin yin da talauci gami da rashin aikin yi musamman matasanmu kuma kowa ya cewa duk wanda ya tara dukiya ta hanyar da bata dace ba to tabbas zai iya kashe dukiyar ta hanyar da bata dace ba bugu da ƙari Matasa da ba su da sana'a kuma ba su da aikin yi dama an ce kwakwalwar mara sana'a masakar shaidar a takaice zalunci shi ke jawo rashin zaman lafiya da fitar hankali a najeriya musamman a arewaci kuma babu mafita illa a yi adalcin. alayya ne gaskiya biyo ya hausa ina so ku ba da in yi kira ga yan uwa na musulmi da mu da kufa da addu'o'i ko mu samu zaman lafiya don abubuwan nan da ake sun wuce inda ake tsammani BOA da fatan za ku tashi lafiya launi eh, a damina tuba a jata ta zamfara. Ra'ayoyin ku masu saurari yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, rahman rahim. Ah, a cikin hadisi ce kuma a wani a wata daraja din da aka ba masu azumi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu da'awatin la turaddu da'awatul walidi liwaladihi wa da'awatul sa'imi wa da'awatul musafir wato manzo Allah sallallahu alaihi ya ce addu'o'i guda uku ba a mai da su sai an amsa su na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa ɗansa da kuma addu'a mai azumi eh, yayin da yake azumi da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya waɗannan lokatai wato masu eh, daraja ne tunda ana samun amsa addu'a kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa dan musamman ma uba ya yi fatan alheri kada ya yi mummunan addu'a wa ɗansa tunda ana amsawa sai in bai yi ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacinsa ya tafi a banza ya shagala a ya ta yin addu'a haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a don addu'ansa amsasshiya ce To, da kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaba Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokar bakin haure wanda ya kwatanta da tsari na adalci mai tafiya da zamani kuma aka yi shi bisa doka wanda zai maye gurbin baki ɗayan tsarin bakin haure na nan Amurka. Tsarin da ka iya fuskantar rashin amincewar bangarorin majalisar tarayya. daukar mutane barkatai bai dace da darajar amurka ba haka zalika yana kuma tarewa bakin haure wato da za su iya taimakawa ci gaban kasar samun shiga amurka in je trump yana faɗa a fadarsa ta white house a jiya alhamis ministan harkokin wajen burkina faso ya yi kira ga kasashen duniya da su kafa wata haɗakar yaƙi da ayyukan ta'addanci kamar yadda aka yi a kasashen iran da afghanistan domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin sahel na afirka a halin yanzu yankin sahel na da rundunar haɗin gwiwa da ake kira g5 wanda ya hada da sojoji daga burkina faso da chadi da mali da mauritania da kuma jamhuriyar niger an ɗora wa rundunar haɗin gwiwar alhakin yakar barazana ayyukan masu tsaurin ra'ayi da kuma ƙungiyoyin an bindiga shugaban amurka donald trump ya ce yana kyau da zaton amurka ba za ta shiga da yaƙi a iran ba a lokacin da ake ƙara samun tankiya a gabas da tsakiya yayin da babban jami'in diplomasiyyar iran ɗin yake yi wa wannan lamari rikon sakainan kashi ina ji ba hakan zai faru ba in ji trump a lokacin da aka basa tambaya a kan yiwuwar shiga da yaƙi a tehran yayin da ya fara tattaunawa da shugaban switzerland ole mora to a gaishe ka masu saurari nan kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma canza da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da kariya shafinmu na intanet hausa voahausa.com ko kuma garzayawa mu na sada zumunta facebook da twitter domin yin muhawara ko kuma bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa da muke ɗorawa a waɗannan shafuka. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba kuma kiri da ya karanto labarai da salama abo da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau jim cook alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. à tout Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 mai 2019.